A Najeriya dai ana ci gaba da samun bayanai masu cin karo da juna na cewar kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi rufa-rufa matuƙa kan ƙaddamar da ya yi na fara aikin matatar mai ta ɗaya da ke Fatakwal a jihar Rivers inda wasu ke zargin matatar ba ta fara tace ɗanyen mai ba. Shugaban al'ummomin Alesa da ke makwabtaka da harabar kamfanin mai na NNPCL a yankin na Niger Delta, Mr. Timothy Timothy Imbere ya yi zargin cewa kamfanin na mai na NNPCL ya yi karya matuka musamman dangane da aikin gyaran matatar ta fatakwal. Musa Timothy Imbere yana cewa ne kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi karya matuƙa dangane da aikin gyaran matatan mai ta fatakwal. Ina shaida maka cewar man fetur da aka yi gwaji a baya-bayan nan wanda aka yi gwaji da shi shi san ba a Najeriya aka tace shi ba idan kuma matatar ta mai tana aiki gadan-gadan ya za a yi a samu tireloli hudu zuwa tireloli biyar kacal ni ina ganin cewa kamfanin na mai bai shirya ba kuma kamfanin da ya baiwa kwangilar gyaran matatan mai ta fatakwal ba shine ya yi aikin ba. Technimon that was awarded this contract doesn't have even one single equipment on ground. One. Masana harkokin mai a Najeriya tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Malam Ya'u Babura ya yi tsokaci kan wannan lamarin. Kamar yadda suka faɗi waɗannan alƙaliman eh, daidai ne za a iya samun irin haka. Na ai ga akwai eh, diesel wajen lita miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da fetur eh, miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da dai sauran da suka faɗa da fata. amma abin takaicin wato gaskiyar magana lamarin harkar NNPC a yanzu wallahi kusan sai dai kawai dai ka tausaya mata abin da yasa na ce ma haka lamarin nan na shugaba mai cikakken iko abu ne mai wahala gaske yan siyasa na tilas kai musu yadda suke so in ba haka ba sai su zo ba wai kawai su fitar da kai ba in aka fitar da kai a kulluma wani sharri duk wannan shi ke kawo abin nan sau nawa suna faɗan maganganu ya zanto kawai su faɗa ne su bi ra'ayin yan siyasa amma ba shi ne gaskiyar abin ba shugaban rukunin kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL mai kyari ya bayyana cewa an gyara matatan mai ta fatakwal kuma batun da wasu al'ummomi ke yi musamman waɗanda ke makwabtaka da harabar kamfanin mai na NNPCL ba gaskiya ba ne tuni aka karyata wannan magana a karara. Gyaran da muka yi fa ba kanikanci aka yi ba. Gyaran da aka yi na tabbatacce canje-canje da ba taɓa yi ba akwai injin da bai aiki ba tun da aka fa akwai injin da ba shekara bakwai ba su aiki ba. Duk an gyara su kusan wannan rifana yanzu ta zama sabuwar rifa saboda haka ba mu da tsoron kasancewa wannan aiki rifana tana aiki kullum. Saboda haka ba mu da abin da za mu ce illa iyaka mun wa Allah muna wa Allah godiya mun san zai biya mu zai saka mana amci mana mutunci an zage mu an ba abinda ba faɗa ba amma karshe yau Allah ya kawo karshen shi kuma insha Allah abinda da za a ce kina muna cikin farin ciki da ni da ma'aikatan NNPC da daraktocin kamfanin nan da kuma hadda yan kwangila da suke yi mutane ba za su gane iyaka damuwa da muke ciki kullum ba amma yau Allah ya kawo karshen shi kuma insha Allah da yaddan Allah da agaji da muke samu daga wurin gwamnati musamman na shugaban kasa mun san sauran ma za mu kammala su ba za mu sa rana ba shi ma za mu ba mutane mamaki don mun san zai yiwu mun yi ayyuka masu yawa kuma za a ga karshen su. Shi ma mai magana da yawon kamfanin mai na NNPCL Musa Olufemisu ne ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi fatali da waɗannan bayanai. Haka kuma sanarwar ta ce man da aka loda duk a Najeriya aka tace shi Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.